Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu a rediyo amfani sarauniya fara'a noma dalo da kuma niyya murya arewa. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi ta kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba yakub Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin rundunar soji na tabbatar da tsaro a yankin Mambila na Najeriya sai kuma shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa. Muna kuma ɗauke da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya ƙarshen mako da suka haɗa da buɗaɗɗiyar wasiƙa da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya rubutawa shugaba Buhari. kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu ba ya kuma kili yayin da rufe gwamnatin amurka yake shiga mako na biyar 'yan jam'iyyar democrat a majalisun kasar sun yi watsi da bukatar ko kuma ta yi da donald trump ya musu cewa zai ba da kariya ta wucin gadi ga wasu bakin hauri da ke zaune a nan amurka domin su kuma su amince da batun kuɗi da yake nema na gina katanga akan iyakar amurka da mexico trump ya ce zai ci gaba da shirin bada matsuguni ga masu neman mafaka da bakin haure da ake shigowa da su amurka ta barauniyar hanya tsawon shekaru uku da ake kiransu dreamers ya ce idan ko an yi nasara a wannan lokaci to akwai damar samar da wani sauyi na tsawon lokaci wanda jam'iyyu duka za su amince da shi akan batun bakin haure su kuwa 'yan democrat suna buƙatar a tabbatar da shirin da ke kare bakin haurin daga mai da su zuwa su ya zama na dindindin wanda ba su waɗanda suka yi rajista a lokacin shugaba obama kaɗai ba wanda ake kiransu daka sanata christine gillibrand kusa ce a jam'iyyar democrat kuma ta ce shawarar da trump ya bayar ba zai yiwu ba ta ce idan yana son sabon tsarin batun bakin haure to ya bude gwamnati kana kuma ya zauna da democrat domin tattaunawa akan wannan batun shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya faɗa a jiya lahar cewa turkiya ta shirya ta karbi ikon birnin manbij na ƙasar siriya da ke hannun kurdawa ofishin erdogan ya ce shugaban ya tattauna da shugaban amurka donald trump ta wayar tarho a jiya lahadi kwanaki bayan da kungiyar is suka kai hari a birnin da ya kashe mutane goma sha tara ciki hadda sojojin amurka guda uku da wani dan kwangila na ma'aikatar sojin amurka erdogan ya faɗa wa trump cewa harin wani takala ne da ya biyo bayan shawaran da ya bayar na janye sojojin amurka daga siriya sai dai fadar white house ba ta ambaci bayanan erdogan dalla-dalla a kan mambaj ba amma dai ta ce shugabannin biyu sun amince da su ci gaba da tattaunawa a kan samar da matsalaha a wato ƙasar siriya wanda bangarorin biyu suka amince akwai matsalar tsaro a wurin ana shan waɗannan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata kungiyar 'yan ta'adda mai alaka da alkaida a jiya lahadi ta ɗau alhakin kai hari a kan sansanin rundunar kwantar da tarzoma ta majalisar ɗinkin duniya wanda aka kai a arewacin mali a jiya lahadi harin da ya kashe sojojin zaman lafiya daga chadi guda goma kane jika ta wasu 25 babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da harin kuma ya kira harin aikata laifin yaƙi mai magana da yawun guterres ya aike da ta'aziyya ga gwamnati da mutanen kasar chadi da kuma iyalan sojojin da harin ya rutsa da su ya kuma yaba wa sojoji maza da mata da suke suka yi tsayin daka a fagen daga suka kuma sadaukar da rayuwarsu a cikin wannan hatsari kungiyar alka'ida na yankin maghrib tana ci gaba da daukan alhakin kai harin ta kuma ce harin martani ne ga sabon kulle hulɗar diflomasiyya da chadi ta yi da isra'ila 'yan sandan sudan sun yi amfani da barkonon tsohuwa a kan taron masu zanga-zanga a jiya lahadi a wani sabon kira da ake yi ga daɗaɗɗen shugaban kasar umar albashir ya sauka daga mulki shaidun gani da ido sun ce 'yan sandan sun farwa masu zanga-zanga ne yayin da suke maci za su je majalisar dokokin kasar a umduran da ke haɗe da babban birnin kasar khartoum rahotanni sun ce an shirya tarukan gangami a gundumomi da dama a birnin khartoum inda masu zanga-zanga ke kira ga walwala da zaman lafiya da adalci da kuma nema a hambare shugaban kasar zanga-zangar da aka fara wata guda da ya gabata bayan gwamnati ta yi karin farashin abinci ta rikide ta mamaye kasar baki daya a kan kin shugaba albashir da ya kwashe kimanin shekaru 30 yana mulkin kasar kungiyar kwararru ta sudan da take shirya zanga-zangar ta ce za ta gabatar wa majalisa rubutaccen sako ga shugaba bashir ya sauka daga kan kargan mulki wani dan majalisar dattawan amurka mai fada a kuma na hannun dama shugaba donald trump ya bayyana shakkunsa akan rahotanni da ke cewa za a kwashe rabin sojojin amurka daga afghanistan nan ba daɗewa ba ya ce ba shi da wata shaida da ke tabbatar da wannan batun na adadin sojojin da za a kwashe sanata na bangaren republican lindsey graham ya faɗa a lahadi a birnin islamabad yayin da yake jawabi ga manema labarai a ziyarar da ya kai a ƙasar cewa bai yarda da waɗannan rahotannin da ake fitar da su ba a cikin watan disamba ne jaridar da new york times ta buga cewa trump wato shugaba trump ya bada umarni ga ma'aikatan sojin ƙasar ta janyo sojoji dubu bakwai a afghanistan bai gaida baba yakubu kuma mukeri da karanto labarai. ba da labar mu bude taskar hotunan namu a jihar taraban najeriya inda rundunar sojin saman ta soma wani atisaye da kuma samar da wani sansani na musamman da nufin shawo kan matsalar tashe-tashen hankala a jihar kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu ibrahim abdulaziz ya aiko mana. ɗaruruwan mutane ne ma dai suka yi asarar rayukansu ta sanadiyar tashe tashi hankula a kudancin jihar taraba ciki ko har da yankin da mambila da ke da albarkatun ƙasa da kuma ma'adinai to sai dai kuma yanzu haka ma tuni fashi da shirye sukan kama na samar da wani sansanin dindindin na sojin sama da filin saukan jiragen yaki a tsawon na mambila domin tabbatar da zaman lafiya a jihar da yake jawabi yayin wata ziyara aiki da ya kawo zuwa tsaunin na mambila babban hafsan sojin sama na najeriya iya mashal sadiq abubakar ya ce akwai alamun nasara a kokarin da ake na magance matsalolin tsaro da ake fuskanta a yanzu da yake jawabi a fadar sarkin mambila dr shehu audu baju babban hafsan sojin sama. ya ce yanzu haka dakarun sojin saman najeriya na ba da gudumawa a wasu sassa daban-daban na kasar kuma za ci gaba da wannan kokari da suke domin samun zaman lafiya a najeriya to sai dai kuma da yake mai da jawabi basarakin yankin mambilan dr shehu audu baju ya ce su fa shirye suke masu ba nasu haɗin kai our people were more appreciative because they wanted the air force because we know our terrain and we know how people come in to attack us in villages ai kamar yadda kuka sani mu sarakuna kan taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da tsaro a ƙasa kuma wallahi za mu ci gaba da wannan ƙoƙari da muke yi musamman a wannan yanki namu na mambila an dai dauki lokaci ana kallon tashi da malafawa rikici da kanta da hankulan jama'a yankin na mambila to wai ko menene makasudin wannan ziyara a wannan lokaci ga dai babban hafsan sojin saman iya marshal sade dalilin ziyara ta shine ga abinda sansanin sojojin mu da muka saka nan mu ga wani irin ah, ah, guduma suke bayarwa ga sauran jami'an tsaro saboda su tabbatar da an samu zaman lafiya a wannan waje wanda allah ya ba da albarkatu masu tarin yawa kuma daga dukkan alamu wannan sansani namu yana yana ba da gudumawa kamar yadda ya kamata ga sauran jami'an tsaro kuma ina ganin nan ba da dadewa ba in allah yadda da zarar mu warware wasu matsaloli da muke gani ya kamata mu samu base na helicopter a nan saboda hanyoyi a nan wajen yana da wahala so in kana son ka ce za ka yi fuskanci wani matsala na tsaro hmm. sai dai ka using helicopter shine hanyar da zai fi sauki to amma na zazzaga na ga wuraren da ake da shi kuma na ganin da dan gyara kaɗan za mu iya mai da shi nan kuma da ya juya game da sauran matsalolin tsaro musamman ma na boko haram babban hafsan sojin ya ce kwalliya fana biyan kuɗin sabulu musamman a yankin arewa maso gabashin najeriya to muna nan muna kokarin abin da ya sauƙaƙa mana kuma tare da gudumawar da gwamnatin tarayya da shugaba muhammadu buhari ya bada muna nasara kwarai da suke a wurare daban-daban wa wannan sansanin da aka kafa ma yana ɗaya daga cikin nasarorin da za mu ce mun yi saboda da ba wannan sansani a wajen nan kuma kasancewan sansanin yanzu ya kawo ƙarin zaman lafiya suna abin aiki da takwarorinsu na sojojin ƙasa da sauran mutane saboda su tabbatar da zaman lafiya so ina gani a takaice muna nasara amma al'amari na tsaro al'amari ne ba na sojoji kawai ba al'amari ne na kowa da kowa kowa da kowa yana da irin guduma da zai bayar saboda a samu zaman lafiya tarayyar najeriya dai na ko shirin fuskantar zabe a nan da 'yan kwanaki kaɗan kuma matsalar rashin tsaro na iya illa ga makomar zaben da ma watakila makomar kasar baki daya kuma yanzu mako an zura ido ne a ga irin nasarar da ayyukan jami'an tsaron ka iya kawa kafin da lokaci da ma kuma bayan zaben ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga mambila a nigeria mutuwa To a gaida Abdulaziz kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. mai kyau. mai kyau. Amma ba bisa shashan ce ba, kana ba bisa sakar ce ba. Kuɗi a kashe ta hanya mai kyau. Masu rare Assalamu alaikum. Yau muna ɗauke da kashin ƙarshe na tattaunawa da bakinmu game da tagwayen batutuwan nan wato siyasa da tattalin arziki inda za mu ji yadda ya kamata masu ƙuri'a da 'yan siyasa za su haɗa hannu wuri guda su yi siyasa tattalin arziki. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari ɗauke da ragamar shirin. Ka kuɗin ka ne kai ne ya Madalla. Masu saurare a shirin da rashin tayi na makon jiya, kun ji fashin baki kan dalilan da suka sanya Najeriya ke ci gaba da rike kambunta na jagora a nahiyar Afirka duk kuwa da kalubalen tattalin arziki da kasar ke fuskanta. To amma shirin na yau wadda ke zama cikamakin jerin shirye-shiryen da muke kawo muku game da siyasar tattalin arziki Za mu ji cewa ta yaya ne masu kada ƙuri'a za su haɗa hannu da 'yan siyasa a matakai daban-daban su wanzar da siyasar tattalin arziki domin ci gaban al'umma. Haka kuma za mu ji rawar da masana tattalin arziki ke takawa ko za su taka wajen tabbatar da siyasar tattalin arziki a ƙarƙashin salon dimokuraɗiyya na ƙasashe irin su Najeriya. Kamar kullum muna tare da Malam Kabiru Sa'idu Sufi, ƙwararre a fannin nazarin kimiyyar siyasar tattalin arziki. kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta kano a kuma muna tare da dr lawan habib yahaya masanin tattalin arziki kuma malami a sashen nazarin banki da hada-hadar kuɗaɗe na kwalejin fasaha ta kano kuma malam kabiru ne zai buɗe mana labulan shirin ta hanyar amsa waccan tambaya da ke cewa ta yaya masu jefa ƙuri'a da 'yan siyasa za su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin yin siyasar tattalin arziki yadda za su haɗu su yi shi ne wato wanda yake neman mulki ɗin ya kasance ya san damuwar jama'a ta fuskar tattalin arziki kuma ya san damar da yake da ita ta taɓa rayuwar al'umma wato ta fuskar tattalin arziki idan ya san damar to sai a ce su masu zaɓe shi ya kamata su bawa dama amma idan bai san yana da wannan damar ba to sai a yi sanar da shi damar da yake da ita ta taimaka wa masu zaɓe idan kuma akwai wanda ya fi shi to haƙƙi ne akan masu zaɓe su zaɓi wanda ya fi shi su bar shi duk wanda ya fito nema ɗin a duba a ga ya san damar da yake da ita kuma zai yi amfani da ita idan bai santa ba ba zai amfani da ita ba haƙƙi ne akan masu zaɓe kada su zaɓe shi su zaɓi wanda ya fi shi. to amma yaya su masu zaɓe za su gane wane ya iya ko kuma yana da nagartar da zai iya yin siyasar tattalin arziki musamman a najeriya ta arewa da take fama da jidali wato abin da ya kamata na farko da su yi shi ne ya kasance su suka tsaya suka bincika suka fito da waɗanda ya dace amma idan ba su yi haka ba a cikin waɗanda suka fito musu neman takara ɗin to sai su sa su a ma'auni a sikeli su duba su ga waye suke ganin cewa ya sani waye suke ganin zai iya bada wannan damar to sai su zaɓe shi idan ku babu to ya kamata kuma su fara daura ɗan ba tun daga yanzu din idan har sun ga babu ko kuma to yanzu ya kamata su fara tunanin shekara ta 2023 to wane ya zo ya mana saboda muna ganin zai iya abin da inda yake da na kaso a kokarin tayar da shi kafin wancan lokacin wato abu ne da ya kamata ba a ce mun yi shi tun a baya amma idan ba a yi ba to yanzu sai a dauka a cikin biyu idan suna da biyu ko uku ko hudu sai su duba wanne ne ya fi cancanta a ciki sannan a lokacin kuma ko a tasa shi a gaba ko kuma a yi kokarin fitar da wani a kan shekara ta 2023 tsari ne sai an zauna an yi tsari sai kuma an tsaya an yi nazari an dubu waɗanda suka fito din malam kamar yadda muka yi magana da malam kabiru ya za a yi zaɓe yana zuwa wacce rawa masana tattalin arziki za su taka a yi siyasa tattalin arziki a wannan zaɓe a ai su wato masana tattalin arzikin ƙasa suna da wani na guda ɗaya na ƙasa ku shine ba su da mulki a hannunsu ba su da jama'a a hannunsu kuma ba su ne masana siyasa ba sai dai su ma al'umma ne 'yan siyasa kamar kuma yadda malam kabir ya gaya maka shine yanayi ya zo da ya kamata a zaɓi mutane na gari waɗanda ake ganin za su kai gaci wato wanda za su iya haɗa za a iya haɗa kai da su da al'umma wato harkar tafi ƙarfin ta siyasa a ɗan siyasa kawai a bashi shi kadai ya zama na cewa shi dan siyasa yana da kyakkyawar alaka da masana yana da kyakkyawar alaka da manyan gari manyan gari masu fada a ji sun fito waɗanda suke al'umma na ganin mutuncinsu zamana cewa sun fito masana sun fito a tallafa wa wanda aka zaɓa ba a bashi shi kadai. ya tabbu kamar yadda yake faɗa zaɓen nan idan ka aka zaɓi mutum idan har tura shi za a yi a tafiyarsa ba wanda yake ta shi ko kuma in ka ji ka neme shi bukatar kanka ce ya baka kaza to idan ba mu kauce wannan ba iza mana masu ilimi masana tattalin arziki professionals da sauransu da manyan gari iza mana ba abin da za ka kawo musu gaisuwa ne a gabansu ba abin da za ka yi wa al'umma ne a gabansu to za su iya sa ka a godabe sai ka yi abu eh, eh, eh, nagari mafi yawa waɗanda suka ci gaba misali ko da makotanmu a ƙasashen yarabawa da sauransu ai idan za ka je majalisa ka je kana da abin da ka tsara za ka wa al'umma shugabannin al'umma sun san wannan masanan su sun san wannan wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa mutane a siddi idan mun yarda za mu zaɓe ka za ka yi kaza wanda kusan duk da in ka kewayo ka zo da maganar da malam kabiru ya faɗa elite consensus yawa a wannan gaba malam kabiru wai za a iya yin wannan elite consensus in koda bayan zaɓe misali za a iya yi shi yasa ai nake maka magana cewa idan a wasu guraren ya zama mana wato ba za mu iya yin sa ba a wannan zaben 2019 to tun yanzu ya kamata a fara shirin 2023 saboda me yiwuwa ne amma sai an saniya sai kuma an shirya yawa ah, misali a ce bayan an yi zaɓuka akwai yanayi da za a iya samu ya zama cewa ita wannan siyasa ta tattalin arziki wato an karkato da hankulan waɗanda aka zaɓa sun kalle ta akwai wato um, a halin yanzu ko a nan bangaren namu na ga kungiyoyi da yawa da suka farka akan abin da yake damun mu to abin da kawai ya rage shine waɗannan kungiyoyin su haɗu da shugabannin al'umma da kuma sauran masana su samu su ce to mun yadda yanzu mun daina zaman wannan zaman ta ce barkatai da muke za mu fitar da tsari idan an kai haka to za a yi ba a yi latti ba malam me sakon karshe sakona na karshe shine al'umma ya kamata su zaɓi shugabanni ba dan abin da za su ɗauko na mata'i mai karami su ba su ba sai dan suna da wani tsari da su musu idan bera da sata daddawa da wari duk sanda aka zaɓi mutum kuma hidimar aljihunsa akan al'umma ta sha kansa fiye da aikin da aka tura shi to ba yadda zai dole yi amfani da wannan damar don nemo kuɗin da zai zo bawa al'umma ya sayar da haƙƙin al'umma ya sayar da haƙƙinsa da 'yancinsu domin ya samu kuɗin da zai zo ba su. don in bai ba su ba ba za su zaɓe shi ba dole al'umma sai an waya musu da kai cewa don ka zaɓi mutum ba banki ba shi ba atm bane ba banki bane ba zuwa kai sa kai don ya baka kuɗi ba ka zaɓe shi don ya fitar maka da wata manhaja da za ta taimake ka ta taimaki iyalinka da 'ya'yanka da nan gaba idan har muka fara wannan tunanin to iza mana cewa masu zaɓe za zaɓi mutanen da ba za su zo su takura musu ba ka zaɓi mutum ya ringa tsoron shigowa garinsu idan ba shi da kuɗi ya ringa tsoron sallah a jama'a saboda abin da za a yi masa na neman sai ya bada babu to wannan matsala sai mun kokari mun danna zuciyarmu mun haƙura ita mun kauce sannan mun yarda cewa muna da shugabanci ka yarda limamin ungoku limami ne tsohon famanan sakatare babba ne a hakiminku babba ne wani tsohon malamin makaranta babba ne su kuma sun yarda da girman da Allah ya ba su za su ba da shawara a yi shi kuma wancan ya yadda a fito da wanda za a zaɓa a taimake shi sannan magana za ta kawo kan ɗan siyasa shi ma ya gyara amma idan waɗannan na ƙasan duk su gyara ba su waɗannan shugabannin in suka ga ɗan siyasa buƙatar kansu ce za su je masa da ita ba ta al'umma ba to babu yadda za a yi wannan gyaru sai waɗannan ƙasar ta gyaru sai kuma a gyara siyasar amma idan ba haka ba haka kurum ba zai yi mutum shine zai dinga muku hidima da aljihunsa kuma ku ce wasu nan ije ya muku aiki na al'umma ba dole sai ya sanar da haƙƙin ku zai samu wannan abubuwa malam kabir me sakon ka na ƙarshe sakona na ƙarshe shine um, wato arewa dai ta samu kanta a cikin wani hali kuma ba za ta fita daga ciki ba in ba sa aka yi ba har sai ta kokarin daidaita al'amuranta sai arewa ta samo da kanta shugabanci sai arewa ta yadda akan cewa mafi mafitan nan allah ya ba mu damata a hannunmu sai mun yadda mun tsaya mun wa kanmu tsari mun samar da shugabanci ko mun nuna wa waɗanda suke da madafin iko abin da muke da bukata a hannunsu su kuma su san cewa akwai haƙƙi a kansu na su fitar da al'umma daga cikin halin da suke ciki to idan muka yadda abubuwan nan suna hannunmu allah ya ba mu daman nan to sai mu tsaya mu zo mu yi ƙoƙarin amfani da ita wajen fitar da kanmu daga cikin halin da muke ciki ya kasance ba mu ne koma baya ba yadda da ake a baya mu ne a gaba mu koma kan gaba din kuma mu wuce a bi mu a baya. Ba ka ka wato ka kashe ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe ta hanya mai wanda ji daɗi in ka kashe shi Masu saurare ƙarshen shirin da rashin tayi na yau kenan wadda ke zama cikamakin jerin shirye-shiryenmu akan wannan batu na siyasa tattalin arziki. Da fatan jama'a sun fa'idantu da abubuwan da bakinmu suka bayyana a wannan fili. Yanzu kuwa a madadin Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasa tattalin arziki da kuma Dr. Lawan Habib Yahaya kwararre kan lamuran tattalin arziki sai kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar ke cewa sai ma To a gaishe ka yanzu kuma sai shirinmu na gaba. kasar jaridun na yau da sun roito tsohon shugaban najeriya ciboli shagon obasanjo ne yana suka ga gwamnatin muhammadu buhari na jam'iyyar apc a sharhinta na farko dai jaridar punch ta ruwaito obasanjo na bayyana gwamnatin muhammadu buhari da cewa ta yi kama da gwamnatin marigayi sana abacha wajen kama karya da kuma cin zarafin 'yan adawa tsohon shugaba obasanjo dai ya yi zargin gwamnatin ta muhammadu buhari da amfani da hukumar efcc da ke yaki da cin hanci da rashawa da 'yan sanda da kuma hukumar nan da ke kula da ɗa'a ma'aikata wajen gallazawa 'yan adawa ita ma jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo ta roto tsohon shugaba olusegun obasanjo na bayyana shakkunsa ga hukumar zaben najeriya na gudanar da zaɓe ba tare da son kai ba a zaben ƙasa da za a gudanar a watan gobe jaridar premium times dai ta roto tsohon shugaba obasanjo na jawabi ne ga 'yan jaridu a gidansa da ke abeokuta jihar ogun ita kuwa jaridar the nation ta ruwaito shugaban jam'iyyar apc ne mai mulki adams shomale na mai da raddi ga tsaffin sojis janar-janar na najeriya da ke adawa da shugaban kasa muhammadu buhari inda ya bayyana cewa su sani zaben shugaban kasa muhammadu buhari ba a hannun su ya rataya ba yana hannun talakawan najeriya ne shugaban jam'iyyar ta apc wanda ke magana a birnin mina ta jihar neja a lokacin gangamin yakin neman zaben shugaban kasa na jam'iyyar ya ce akwai wani shiri da gwamnatin apc ta gano wanda tsaffin janar-janar na sojan kasar ke yi na maimaita abin da suka yi a lokacin da shugaban kasa muhammadu buhari yake jagorantar kasar a matsayinsa na shugaban mulkin soja inda yake yaƙi da cin hanci da rashawa ga dangadan inda yanzu suke haɗa kai da juna domin ganin sun kawar da shi akan karagan mulki domin dakatar da shirinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma jaridar da guardian jaridar kuma da troy fito jam'iyyar apc mai mulki ta hannun kakakinta na ƙasa malam larai isa onilu na mai da martani ga tsohon shugaba chief olusegun obasanjo game da sukar da ya yi wa jam'iyyar cewar za ta gudanar da magudin zabe a zaben da za a gudanar a watan gobe jam'iyyar ta apc da in ji jaridar da guardian ta hannun kakakinta ba ta mamakin kalaman na tsohon shugaba obasanjo ba domin kuwa abin da ya sha yi ne a lokacin da yake kan karagar mulki da shi da jam'iyyarsa ta pdp wato dai tabka magudi abinda kuma yake ganin cewa ita ma jam'iyyar da ke mulki a kai a yanzu za ta iya yin haka jam'iyyar apc ne ta zargi obasanjo da kasancewa dan kama karya wanda bai barin a gudanar da zaɓe na hakikanin gaskiya a lokacin da ya shafe shekaru takwas yana shugabancin ƙasar a can baya ƙarshen sharhin jaridan kenan babin jibrin murai amurka daga lagos To madalla sai kuma rayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Salamu magana Muhammad Labaran Sani daga Adeja. Ni zan faɗi ra'ayina ne a kan harkokin zaben Najeriya. Ya kamata matasa kada wasu su zuwa ko da kuɗi ko da wasu alkawari na karya ku yi da da hankalin mutane a zaɓe ya kamata ku tsaya ku zaɓi mutane na gari na kirki. Salamu alaikum sahihin Hausa murya Amurka mai magana bako Muhammad da ta kashe wa jihar Yobe. Yau ra'ayina a yau zan yi magana akan maganar da babban malamin addinin musulunci na Najeriya Sheikh Abdullahi Balalabe na game da amara wa ɗan takara baya. Yake so in ba da shawara ko nasiha ga malam abdullahi balala wannan matsayi da ya dauka ba rigar da ta dace da shi ba malaman addini mutane ne masu daraja da kuda da sarakunan gargajiya bai kamata kuna daukan wani bangare na siyasa kuna yi wa mutane propaganda da shi ba ko abin da ya kamata a matsayin ku na malami shine ku tsaya a matsayin ku na sabihun lahu adihu ko ba haka ba ku yi umarni ga a yi kyakkyawa ku yi hani ga mummuna bakin abin da ya kamata ku yi shine ku ce mutane a fito a yi zaɓe kowa ya zaɓi abin da ya ga ya cancanta amma a yi siyasa ta zaman lafiya ba tare da gaba ba ku kaɗai da jama'a zama muhimmancin zaman lafiya ba ma ba ɗaukan wani ɓangare ba in malam haka yake so ya ya cire rigar addini ya koma siyasa ga dangadan ya ce kamfen ne don Allah don annabi malaman addini ko mutane ne masu daraja bai kamata kuke sanya rigar da bata dace da ku ba in shi ne ra'ayi na Assalamu alaikum. To a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. yayin da rufe wani bangaren gwamnatin amurka yake shiga mako na biyar jam'iyyar democrat da ta yi watsi da ta yi da shugaba donald trump ya mata cewa zai ba da kariya ta wucin gadi ga wasu bakin haure da ke zaune a nan amurka domin ita kuma ta ba shi dama ko kuma ta amince da bukatarsa na kudin gina katanga akan iyakar amurka da mexico trump ya ce zai ci gaba da shirin ba da matsuguni ga masu neman mafaka da kuma bakin haure da aka shigo da su amurka ta barauniyar hanya tsawon shekaru uku nan gaba wanda ake kira dreamers ya ce idan ko an yi nasara a wannan lokaci to akwai damar samar da wani sauyi na tsawon lokaci da duk jam'iyyu biyu za su amince da shi a kan batun bakin haure shugaban kasar turkiyya rajab tayyip erdogan ya faɗa a jiya cewa turkiyya ta shirya karɓar ikon birnin manbij na ƙasar siriya da ke hannun kurdawa ofishin erdogan ya ce shugaban ya tattauna da shugaban amurka donald trump ta wayan tarho a jiya lahadi kwanaki bayan da 'yan kungiyar is suka kai hari a birnin wanda ya kashe mutane goma sha tara ciki har da sojojin amurka guda uku da wani dan kwangila na ma'aikatan sojin amurka erdogan ya faɗa wa trump cewa harin wani takala ne wanda ya biyo bayan shawarar da ya ɗauka na janye sojojin amurka daga siriya wata kungiyar 'yan ta'adda mai alaka da alkaida jiya lahadi ta dau alhakin kai hari a kan sansanin rundunar kwantar da tarzoma ta majalisar ɗinkin duniya wadda aka kai a arewacin mali a jiya lahadi harin da ya kashe sojojin zaman lafiya daga chadi guda goma kana ya jikata wasu 25 babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da kai wannan harin kuma ya kira harin da aikata laifin yaƙi To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar dan adam na Yusuf farande Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen Muhammad da kare a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma shirye na musamman wayoyin ku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter a mazajin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.